Masu kallo barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirin sirrinsu. Har kullun shirin sirrinsu shiri ne da yake kawo muku mutane masu mahimmanci inda ya kamata duniya ta sani. Idan ba ku manta ba a baya, mun kawo muku injiniya Salim, shahararren makeri wanda ya kera jirgin ruwa jirgin sama. kamar dai shi yau ma mun kawo muku injiniya sani wanda ya kera su tankan mai jirgin ruwa wanda yake daukan mai sirrin simiriya su kadai ake ganewa tun da sun iya jama'a suna yabawa duk da sun jima sunan su yi daɗewa sirrin suna na injiniya sani musa wanda ya zo daga karamar hukumar buci local government ina design din motoci da yawa na yi tanka jirgin ruwa ina yin kuma zanennuka na motoci daban-daban na yi primary school kanti primary school na zo yanzu kuma na junior secondary school buɗan gari wanda ya kai in allah ya da a 2022 020 zan kandi secondary school dina su wa'innan abubuwan da ka da ka kera shin a makaranta ka koye su ko kuma kawai fasaha ce ubangiji ya baka a gaskiya ba a makaranta na koye su ba sanadiyar yin wannan abubuwan noma akwai wani bawan Allah wanda zai kasance shine har yanzu a matsayin ubangida na shi ya fara yin wannan harka ni kuma sai naga abin gaskiya yana da muhimmanci ya burge ni sosai da sosai ni kuma sai na zo na ci gaba daga inda ya tsaya a motocin da ka kera na ga kayi fentin AA Rano me yasa ka yi wannan fentin AA nan bayan ga gidajen mai a gari da yawa amma sai ka zaɓi AA na kai gaskiya dalilin da yasa na yi wannan tankin AA rano duk da na san akwai gidajen mai da yawa na lura ne da yadda ake faɗarsa a gidajen rediyo talabijin haka saboda adalcin da yake da shi a kowane gidan mai na shi ne kawai dalilin da yasa nake son nake yin kuma komai na shi shin ka taɓa haɗuwa da shi ne gaskiya ko sau ɗaya ban haɗu da shi ba sai dai ina fatan in haɗu da shi yanzu wayannan ƙere-ƙeren da kai idan aka baka dama kai ma za ka iya ƙera babba wanda zai ɗau mai ɗin na gaske gaskiya yanzu in aka bani dama zan ƙera ma fiye da wa'in da nake yanzu zan yi wadda za ta ɗau man ma fiye da haka. yanzu idan aka baka dama ka ce 2020 za ka yi ne, idan wani ya zo ya ɗauke ka haka za a biya maka kuɗin makaranta za ka je ka ƙara ilimi akan wannan shin za ƙara iya jajircewa ka ƙara ilimi kamar yadda ka yi wa'yan nan ka yi babban su wanda ya fi su tabbas sosai da sosai zan yi babban su wanda ya fi wannan wanda duniya za ta yaba da su ma musamman ma fannin jiragai zuwa motoci to me ka iya cewa zaka iya yin kira ga masu hannu da shuni gwamnati da su taimaka maka wajen gyara sana'arka yes ina kira ga gwamnati duka wai ni ko ba wai a kaina ba dukkan mutumin da ya kasance na da wannan talent din sosai da sosai gwamnati ta waiwaye su da ma gwamnati tana waiwayar su tuntuni da tintini mu ma yanzu najeriya mun san inda muke so injiniya sani shi kuma wannan menene wannan shine bifi a protest kenan ya kamata ka nuna mana yadda ake amfani da shi ok to yanzu dai wannan madanan ga su kwaya biyu ne a nan gefen inda dai na yi mai haka shi ne ya kawo kenan to shi kuma wannan switch din nan wanda aka gan shi haka nan shi kuma antina ne wanda yake kara mai karfi wajen amfani da sauri kenan shi iya BP ake gwadawa da shi? Yes, shi BP ne kawai sai bugun zuciyar mutum shi kaɗai abin da yake amfani. Yanzu haka zai iya duba yanayin bugun zuciyar mutum? Yes, zai iya duba yanayin bugun zuciyar kamar in ya kai 100 zuwa kas 50 zai nuna. To shi kuma wannan fa? Okay, wannan shi ne abin da ake ɗaurawa wajen bifi ɗin jinin mutum wannan tsake sa ya kasance wata baloci a cikinsa wadda take pumping na abin na yanayin da yake damun mutum shi kuma wannan abin kama allura wadda na ga kasa a nan shi kuma menene shi wannan kawai dai na sa shi ne a haka saboda yana taimakawa wannan abin ga shi nan shi kuma wannan littafin na me wannan littafin ya kasance littafin da nake zana mota ko jirgi kafin in yi su kenan wannan shine zanen jirgin da na fara yi kafin in yi sa shin kana idan kaga jirgi helicopter ne kake ko kuma a kirkira ka ce gaskiya kirkira ce yawa wannan shine zanen mota da na fara yi na farko sai kuma wannan ya kasance shine zanen mota na na biyu sai wannan kuma ya kasance ne zanen mota na na uku kenan sai wannan shine na hudu a zanennukan motoci na sai kuma wannan motar sai wannan shine zanen mota na shi ma sai wannan ma ya kasance zanen mota ne shin su motocin da kake zanawa suna da suna ne ko kuma a kirkirarsu da kake baka basu wani suna na daban gaskiya kirkira da nake musu ne ba na tsawai wajen ba su in sa musu sunaye daban-daban gaskiya ban sa musu kowane suna ba kawai kirkira kake yi kana ajiyewa in ka tashi sai ka dinga kerawa yawa shine kawai ina kirkira sai na ajiyewa dukkan wanda zan yi a nan gurin kafin in yi mota ma sai na zana ta kafin in zo in yi ta saboda in ka zana ta kafi confidence wajen hada su